Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. Wadan su na yau shine zan nuna mana hanyar da ake iya hada application na waya Android na waƙoƙi ko kuma na wa'azozi ko kuma na waɗansu karatuttuka wanda kake so ka sa a wayarka ko a cikin application wanda za a saurara. A kwanakin baya na nuna yadda ake hada game ta waya Android to daga nan mutane suna ta yawan tambaya ta. So alhamdulillah insha Allah idan kun biyo bidiyon tun daga farko zan nuna muku yadda ake irin hada waɗannan application za ga a wayoyinku ko kuma a wayoyin abokananku za ku na ganin waɗansu application akwai waƙoƙi ko kuma akwai karatun ƙur'ani ko kuma akwai karatuttukan waɗansu malamai a ciki insha Allah gaba ɗaya bidiyon ba zai wuce minti biyar ba ko ƙasa da minti biyar kamar da kuke gani wannan application ɗin idan kun lura za ku ga akwai waƙoƙi za ku ga application irin waɗannan na waƙoƙin misali kamar yadda kuke gani duk za ku ga waƙoƙi bayan za ku ga kamar har da album album a ciki insha Allah a yanzu zan nuna muku yadda ake hada irin waɗannan application din saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe. mu ci gaba da mu ina roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taba mana alamar subscribe sannan kai mana lakin sannan ka tura abokananka a whatsapp da facebook duka wani chatin da kake yi nagode da farko za ka shiga inda kake browsing chrome ko opera ko uc browser ko firefox ko kuma duk wata browser da browsing da ita bayan ka shiga cikin browser za ka rubuta www.andromo.com bayan ka yi sacin shi kenan website din zai buɗe ma haka to da farko za ka ƙirƙiri profile na kan website din za ka sa sunanka da username da sauransu so abin da za ka yi shine za ka je ƙasa za ga an sa create an app for free so sai ka taba wajen bayan ka taba kamar yadda kuke gani idan ya nuno ma nan so sai ka taba ka cike wajen nan kana cikewa sai ka taba continue bayan ka taba continue ka shine kan yadda website din yake wani irin template kake so ka yi amfani a cikin application din so abin da za ka yi shine za ka taba wajen nan kana taba anan za ga alama yadda application din yake ko kuma yadda template din application din zai kasance idan wannan bai yi ma ba za ka iya janyowa gaba sai ka taba wannan taba shi ma za a ga anan yadda application din ko kuma template din application din zai kasance anan idan wannan ma bai yi ma ba ka iya zaɓar wani ka ƙara tabawa haka to anan dai ka zaɓi wanda kake so ka amfani da shi yadda kake so application din ya kasance misali za mu zaɓi kowane kala idan ka zaɓi irin wannan ko kuma ka zaɓi wanda kake so ka zaɓa sai ka taɓa build this app yana taɓawa ka jira zai buɗe bayan ma kamar haka za ga sign off now a ƙasa kenan sosai ka taba kana taba nan za ka sa email ɗinka da password ka taba kamar yadda kuke gani za a turo ma da confirmation ko in ce za a turo ma da pin ta cikin email ɗinka to sai ka je ka duba cikin email ɗinka sai ka ɗauko wannan pin ɗin sai ka zo ka sa nan ka shiga zai buɗe ma bayan ya buɗe ma kamar yadda kuke gani wannan pin ɗin ne shine suka turo ma shine ka je ka sa a wancan wajen copy ɗinsa to saboda yana da account a cikin website ɗin kawai na nuna ma yadda ka iya buɗewa ne so ni zan je in mai da user design dina na da asali sannan ci gaba in nuna muku yadda ake hadawa to bayan ka fin din zai nuno ma nan so bayan ya nuno ma nan za ka create new project to sai ka taba wajen su kana taba kamar yadda kuke gani a nan za ka ba application din suna bayan ka rubuta suna application din sai ka taba create din nan so bayan ya buɗe ma kamar yadda kuke gani ta ta nan ne ka rinka ganin yadda application din zai kasance sannan kuma ta nan za ka zaɓo duk abubuwan da kake so ka zaɓa ka sa a cikin application din to ba ɓata muku lokaci zan ba zan nuna muku yadda za ka haɗa na waƙoƙi kuma na karatuttuka to da farko abin da zaka yi shine a cikin waɗannan abubuwan zaka je ƙasa zaka duba da kanka ga an sa video so abin da za ka yi sai ka taɓa ta bayan ya bude da kansa kamar da kuke gani to sai ka ja sama ko kuma ka ja ƙasa za ka iya ganin sa so misali kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe yana amma da farko bai nuna min ba to idan ya nuno ma ka sai ka janyo ƙasa ko kuma ka janyo sama ko kuma idan kana so ga komai da komai shine sai ka mai da ka mai da browser ka desktop site ka kai mai da browser desktop site shine wata browser za ka dugo dugo guda uku amma a chrome ko in ce a tawa za ga wata alama biya ta kalli sama ja kana taɓa wajen zai buɗe ma nan bayan ya buɗe ma sai ka nemo desktop site sai ka taɓa kana taɓa sai ka taɓa reload so anan kamar yadda kuke gani gashi ne ya nuno min dukkan komai na cikin website din anan ne ya sa dukkan waƙoƙin da kake so ka sa ko kuma dukkan karatun da kake so ka sa da farko dai anan abin da zaka yi shine zaka zabi album kamar yadda kuke gani anan za ga setting za ga content za ga style za ga image za ga toolbar sai ka dan zoom in ɗinta idan kamar yadda ta desktop site kenan dan kuma normal kake amfani da ita za ga ba sai kai zoom in ba to anan za ga name ka sa sunan album din misali afra album bayan ka rubuta a nan za ka subtitle shi ma subtitle ɗin za ka ɗan ƙarin bayani akan album ɗin ko kuma akan karatuttukan misali Wakokin afura bayan nan za ga description a nan za ka karin bayani sosai akan album din wannan wakokin afura sun shahara wajen kaza da kaza kai karin bayani dai sosai akan wa'azin ko kuma akan karatun ko kuma akan wakokin. an ka gama seta setting a nan sai ka zo ƙasa sai ka taɓa content na taɓa kamar yadda kuke gani a nan zai nuno ma an ya nuno ma nan wajen guda uku za ka gani shine dan mutum ya mallaki application ɗinka idan ya ji wata waka a cikin waƙoƙinka a cikin waƙoƙin album ɗinka in za ka ba shi dama a cikin wannan waka ya sata a cikin ringtone din wayarsa idan eh zaka bashi dama shine sai ka bar sa da tik din nan idan kuma baka so a sa wannan wakokin naka ko waƙar ringtone shine sai ka cire nan sannan na ƙasa ko in ce na tsakiya idan kana so misali idan mutum ya ji waƙa kana so ya tura abokansa ko wani abaka shine shi ma nan sai ka bashi tik din nan idan kuma baka so sai ka cire na ƙarshe din nan auto play din nan shine shine abin da yake nufi da zaran mutum ya shiga cikin album din kawai waka za ta kunna da kanta ba tare da ya kunna ba idan kana so ta kasance haka shine ba sai ka taba ko kuma ka kashe kashe ko kunna idan kuma baka so idan mutum da zarar ya shiga sai da kansa ya zaɓi waƙar da yake so sannan zai kunna sai ka bar shi ba sai ka sa tik ba so anan dai abu muhimmi shine ka zaɓi guda biyun nan ka cike su kamar yadda ka gani a farko kenan so bayan ka gama saita wannan za ga atrock din nan sai ka taɓa wajen kana taɓa zai buɗe ma nan da farko anan za ka sa sunan waƙar da za ka yi adin a cikin album din da farko kenan tunda waƙoƙi za ka sa daga ma za ka fara daga ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu so anan za ka sa sunan waƙar misali salma bayan kasa sunan wakar anan suka dan yi karin bayani akan wakar idan kana so ka iya cewa salma waka ce kaza da kaza da kaza da kaza da ka rubuta da kanka bayan ka rubuta anan shine anan za su baka zabi na cewa shin kana so application ɗin kasance offline ko kuma online offline shine ba tare da an kunna data ba amma kuma online shine dole sai an kunna data ko kuma in ce anan suna nufin shin kana so ka ɗauko waka a cikin waya ka sa a ciki ko kuma kana so ka ɗauko wani link ne a wani website kaga anan idan kana so hanya mafi sauki da ba wani website gare ka ba sai ka bata upload file din nan idan kuma link zaka ɗauko a wani website din shine sai ka taba wajen nan kana taba zai nuno ma hanya nuno ma nan sai ka taba stream from url din nan kana taba zai baka dama ka sa link din wannan wakar zaran mutum ya shiga application din yana taba wajen sai ya kunna data sannan zai sauraro wakar amma me saboda zaka ɗauko a cikin wayar ka ne shine sai ka bata a kan upload file din nan kana bata kan upload file din nan kayan nan sai ka taɓa nan kana taɓa nan zai kai ka kan wayarka sannan sai ka zaɓi waka da kake so ka yi so misali a ce bayan kafin ka zo nan cikin wayarka ya kamata a ce ka yi wata album ko kuma ka yi wani folder wadda ka zaɓi waƙoƙin da kake so a cikin application nan domin kada ka zo sai ka zo nan ka je kana ta neman waƙoƙin da kanka za ka je ka fara zaɓen waƙoƙin ka sa a folder bayan ka je ka zaɓa sai ka zo nan kana zuwa nan to kana taɓa nan ka san wanda wace folder za ka je sannan bayan nan sai ka zaɓi waka da kake so ka sa so misali kawai sai ka taɓa nan kana taɓa zai baka dama ko ko kuma ce zai kai ka kan wayarka sai ka taba fayil bayan ka taba fayil kamar yadda kuke gani ya nuno min kan wayata so anan zan nemo folder da na sa waƙoƙi na anan yadda kuke gani zan iya sa kowace irin waka saboda yana gwada muku ne sannan kuma karin bata muku lokaci kowace irin waka zan iya sawa waƙar ta kasance mb goma zuwa ƙasa kamar yadda kuke gani wannan waƙoƙin guda uku za ga wannan mb sha ɗaya wannan mb ashirin wannan na saman nan waɗannan guda biyun ba sai ba sai dai waɗannan na ƙasan sai ka zaɓa daga mai mb goma zuwa ƙasa ga misali zan zaɓi wannan mai yan biyu ɗin so bayan ka upload ɗin waƙar. kamar da kuke gani kenan waƙar ta hau to abu na biyu shine idan kana so ka ƙara wata waƙa a cikin album ɗin. shine ka ƙara taɓa create ɗin nan kana ƙara taɓa create kamar da kuke gani idan ya nuno ma nan so sai ka janyo sama bayan ka janyo sama kamar da kuke gani nan ma zai ƙara baka dama kai adin ɗin wata waƙa nan za ka yi adin ɗin waƙoƙin adadin yanda kake so a cikin wannan album din bayan ka gama sa waƙoƙin a nan shine za ka zo style sai ka taɓa style a wajen inda muke sai setting contact ɗin nan bayan ya nuno ma dole sai ka taɓa wannan alamar ka taɓa alamar na idan kana so ka sa hoton ka ko hoton mawaƙin ko kuma wani hoto a wajen ka taɓa custom kana taɓa custom zai nuno ma nan kana taɓa custom zai nuno ma nan bayan ya nuno ma nan kamar yadda kuke gani duk inda ya nuno ma ja to dole sai ka cike wajen sannan za ka yi download na application din so misali sai ka taɓa wajen kana taɓawa sai ka zaɓa dukkan kalar da kake bukata kaza in kuma hoto ne shi ma sai ka taɓa custom dai na custom za ka iya sa hoton a wajen kenan so bayan nan kamar yadda kuke gani za ka iya taɓa image shi ma zai buɗe ma bayan ya buɗe ma zai baka dama shi ma nan ka sa hotunan ka kamar yadda kuke gani album din idan kana so ka sa background image ma nan zaka zaba sai ka taba anan duk zai ka seta da kanka dan na bata muku lokaci wajen yin bayanan duka anan zaka zabi hotunan da kake so ka sa misali hotunan background ko kuma hotunan kafin a buɗe album irin waɗannan hotuna duka anan zaka zaba sai da ka taba zai buɗe ma haka bayan ya buɗe ma nan sai ka zaba custom sai ka taba kana taba custom zai baka dama ka sa image ɗinka misali zan gwada muku guda ɗaya ka taba custom kana taba custom custom zai nuno mana so bayan ya nuno mana sai ka taba wannan wajen kana tabawa kana taba zai nuno mana so sai ka taba alawu kana taba alawu zai kai ka kan hotunan wayar ka anan sai ka zabi hotun da kake so ka sa bayan ka taba don kamar yadda kuke gani za ku ga yana upload shikenan ya riga ya hau to anan duka za ka zaba duk inda ga custom anan za ka iya sa hoton ka bayan ka gama sa image za ka tulba a kasa. shi ma nan sai ka taba kana taba shi ma za ga a kasa ko custom sai ka taba custom taba custom shi ma zai baka dama ka sa hotonka. ka duk inda ga custom shi ma nan zai iya baka dama ka sa hotonka daga teams yadda kake so kala application ɗin ya kasance sosai ka taɓa wajen an ya nuno ma za ka zo nan ka ga yadda kan application ɗin zai kasance farko za ka zo ka taɓa navigation na kasan nan kana taɓawa shi ma anan za ka iya rubuta title da subtitle sannan kuma ka ɗaura hotonka to anan da kanka za ka tsaya ka saita dukkan yadda kake so application ɗin ya kasance duk inda ka shiga za ga anan sun nuna ma yadda application ɗin zai kasance nan bayan nan za ka zo ka taɓa layout yadda kake so album ɗin ko kuma waƙoƙin su kasance kamar yadda kuke gani anan za ku ga afura sannan ga description dina to anan za ka iya canjawa ka mai da shi grid inda kuke gani gashi na canza style sannan nan ma ka iya zuwa ƙara zaba kana zaba shi ma za ga ya canza style anan duk yadda kake so za ka za ka zaba da kanka inda ga an sa jan rubutun nan kamar yadda na muku bayani a baya to dole sai ka cike wajen dan ba ka ba ba su baka dama ka download na application na a wayar ka ba sannan abu muhimmi anan za ka zo ka taba setting bayan ka taba setting zai buɗo maka sannan bayan nan za ka iya sa application din version so sai ka bar shi 1.0 laptop ne zai iya wa duka kowace irin waya kenan shi ma sai ƙara janyewa gefe ana janyewa za ga app icon app icon shine yanda application din ko kuma yanda hoton akan application din zai kasance za ga dukkan wani application kafin ka shige shi za ga wani hoto to shi ma bayan ka taɓa wajen zai nuno ma nan so sai ka taɓa kana taɓa sai ka nemo hoton da kake so ka ɗora akan application din kafin a buɗe sa so kamar yadda kuke gani gashi nan shi ma app icon ya hau so bayan duk ka saita wannan kamar yadda kuke gani abin da ya zama dole ne a cikin application da tsaya na nuna muku sai idan kana so ka da application mai kyau zaka zauna ne ɗaya bayan ɗaya bayan duka ka gama sa komai a cikin application din a can sama za ga an rubuta save change to sai ka taba bayan ka taba kamar yadda kuke gani anan a kasan sa za ga an rubuta build ka taba wajen kana taba build kamar yadda kuke gani anan zai nuno ma nan bayan ya nuno ma nan za ga build and unlimited app din nan sannan kuma za ga build limited app kawai sai ka taba build limited app kana taba kamar yadda kuke gani za ga sun rubuto ma build in progress na hada ma application din yanzu za mu jira su haɗa mana application ɗin bayan sun haɗa mana application ɗin za su turo mana da link ta gmail ɗinmu ko kuma idan kana cikin website din zaga a ƙasa sun nuno ma sun gama da application din so kamar yadda kuke gani a nan ma kafin gama bayani gashi nan sun nuno mana sun gama da application din saboda ban sa waƙoƙi da yawa ba so kana taɓa wannan alama za su baka dama kai downloading application a cikin wayarka inda kuke gani haka shine yadda muka kirkira application din sannan za ga album din yadda ya kasance da sannan da yadda page din ya kasance za ga waƙoƙin da muka sa ko in ci ga waƙar da muka sa. so ta ne za ka iya kirkira application na waƙoƙi ko na wa'azi ko kuma na karatun ƙur'ani ko kuma na waɗansu lakcoci ko kuma na wani abu haka sannan bayan nan za ka iya ganin kamar yadda na nuna muku yadda ka kirkira application ɗin nan ka sa sunanka so saboda haka ta haka ne za ka iya kirkira application na waya android haka yana son duk wanda ya haɗa application ɗin shi ya turo min ta whatsapp sannan in gani sannan in bashi maki yadda ya haɗa nasa da haka kada kuma ta taɓa mana alama subscribe sannan kuma mana lakin sannan kuma mana share na gode